Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu bibiyan mu a wannan tamu barka da yau. Barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyon mu. Kamar yadda aka saba, yau ma mun zo muku da sabon bidiyo inda muka zo muku da babban labari. Wannan dai ba komai bane face magana akan National ID Card. Ganin yadda mutane suka shiga halin kakanikayi na damuwa kasancewar wasu ba su da wannan national ayyukan da za su yi linkin din layukansu to kada ka damu ga dama ta samu gwamnati ta ba da damar yadda kowa zai iya shiga yanzu ko kuma zai iya danna wasu lambobi a turo masa national id card number ɗinsa ba tare da ya ofishin yin ta ba kawai me kake bukata shine wayarka ta android sa'annan sai ka danna waɗannan lambobin kana danna su to za a turo ma a National ID Card number ɗinka wato NIN ta wannan layin naka. Wannan dai wata sabuwar hanya ce da aka buɗa ga duk wanda ya mallaki BVN wato Bank Verification uh, Number. Duk wanda ya mallaki wannan zai iya mallakar National ID Card number ɗin shi ba tare da ya je ofis ɗinsu ba. In ya so kana daga baya ya iya zuwa ofishinsu domin ya yi printing ɗin wannan slip ɗin. To, ya za a yi mutum ya samu nasarar adikan number ɗin shi kuma waɗanne nambobi ne zai saka? Wannan bayanin zai biyo baya insha Allahu idan kuka biyo mu tiryan tiryan a cikin bidiyon mu inda za mu kawo muku bayani hilla ta yadda za ka saka waɗannan nambobin kana a turo ma national ID card number ɗinka ba tare da kaji wurin yin ta can ofishinsu ba sai dai wani hanzari ba gudu ba bibiyan nan ba ɗin ba ta kowa ce za ta yi ba saboda idan bibiyan nan ba ka baka daɗe da ba ko ka yi gaskiya ba za ta yi ba amma idan ka ɗan jima ba irin 2019 ka yi ta ba to idan ka saka insha Allahu lafiya lau za a turo ma national ID card ɗinka sa'annan a ah, ka je ka yi linkin ɗin ta dukkanin layukanka da kake bukata Kafin mu ci gaba a cikin bayanin mu muna roƙonka idan wannan shine ne zuwanka na farko a wannan channel kuma baka danna mana alamar subscribe ba ka daure ka danna mana alamar subscribe idan kuma ka danna alamar subscribe ka yi mana shaya ka yi liking idan kana da wata tambaya game da bidiyoyin da muka yi ka yi mana magana ta comment mu kuma insha Allahu za mu zo maka da ansa. daidai gwargwadon fahimtar mu insha Allah. Masha Allah barka da dawowa a cikin bidiyon mu. To, abin da za ka yi shi ne dai za ka je a kan layinka da ka buɗe bibiyan ɗinka da shi. Kana zuwa sai ka danna waɗannan lambobin kamar haka ga su nan kana danna su ka tura to za a turo maka nin number ɗinka ta hanyar wannan layin da ka yi a rijistan BBN da shi kaga abin da za ka yi kawai shine sai ka fara yin linkin ɗin layukanka da wannan nin number kana daga baya sanda ka samu dama sai ka je can ofishinsu sai a yi ma printing na sleep. Wannan shi ne, da fatar kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan haka ne, ku danna mana alamar subscribe domin kasancewa tare da mu a bidiyo na gaba.